Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi wa sallim. A ci jama'a barkanmu da wannan lokaci barkanmu da wannan rana ta biyar ga watan Ramadana mai albarka. tare da fatan Allah Ubangiji ya sada mu da dukkanin alkhairin da yake cikin wannan wata mai albarka. a ci gaba da kawo muku tafsiran malamanmu da muke kawowa a wannan tasha ta Taskiya TV. TV. Insha Allah a yau za mu kawo muku ci gaban karatun babban shehin malaminmu kuma limamin Najeriya limamin babban masallacin Najeriya na Abuja wato National Mosque a Sheikh Profeso Ibrahim Ahmad Makari, wanda ya sha Allahu a yau malami zai yi mana zai karantar da mu tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda shine na rana ta ta shida wato shida ga watan Ramadana mai albarka. Allah Ubangiji ya sada mu da dukkanin a biyar ga watan Ramadana mai albarka ba shi da biyar ga watan Ramadan. Allah Ubangiji ya sada mu da dukkanin alkhairan da yake cikin wannan wata mai albarka. Allah kuma ya samu amfana da duk abubuwa duk abin da malam zai karantar da mu yanzu a cikin wannan tafsiri na Alkur'ani mai girma amma a saurari lafiya. ولا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 wanda ya daidai da 27 ga watan March shekara ta 2023 miladiya. Za mu ci gaba da karatun tafsirin Alkur'ani mai girma. Muna suratul ma'ida za mu tashi a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillah. Na'am. بسم الله الرحمن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى يتي يا ku waɗanda suka yi imani ku kasance masu tsananin dagewa da tsayuwa akan lamarin Allah subhanahu wa ta'ala wato tsayawa a wajen da Allah ya umarni da kuma tsayawa a cikin nisantan abin da Allah ya hani wato dagewa wajen rashin kutsawa abin da Allah ya hani kuna masu shaida da adalci kada ƙiyayyanku da wasu ya sanya ku rashin adalci gare su ku yi adalci shine mafi kusantar da mafi kusa da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala tsoron Allah Allah subhanahu wa masanin duk abin da kuke aikatawa ne idan an tuna a bara mun karanta aya makamanciyar wannan a suratun nisa'i ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabina zuwa karshe a muka ce ayan suratun nisa'i ta ce kunu kawami ne bil qisti shuhada lillahi ayan suratun ma'ida ta ce kunu kawami na lillahi shuhada a qisti ayan suratun nisa'i ta kaddamar da adalci ku kasance masu tsayawa akan adalci ayan suratun ma'ida ta kaddamar da tsayawa akan haddodi iyakokan Allah wanda dalilin ko mun faɗa a wancan lokacin suratul nisa'i tun daga fara karanta ta har ta magana take yi akan adalci ko wa atu yatama amwalahum wala tatabaddalu al-khabitha bit tayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira zalunci wa in khiftum alla tuqsitu tuqsitu in kun ji tsoron rashin adalci fil ma fanki huma ba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu wa atun nisa'a sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nasan faqulu am mari'a wa la tutu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman fiha wa qulu lahum qawlan ma'rufa wabtalul yatama ita ma magana adalci take hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله bayan aya hudu biyar kuma sai ka ji innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira duk dai maganan adalci can wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudunahu وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا adalci can ya ayyuhal ladina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima haka zuwa karshe duk dai tana magana ne akan adalci saboda haka da aka zo wajen ayan umarni da kiwama tare da Allah sai aka ce kunu qawwami na bil qisti shuhada alillahi ita kuma wannan ayan tun da suran tun daga farkonta tana magana ne akan hukunce hukunce ko ya ayyuhal ladina amanu afu bil qudi uhillal lakum bahimatul an'am ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallahi ولا الشعر الحرام ولا الحج ولا القلائد حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به هكا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم زوا كرشي ya ayu alladhina amanu idza qumtum ila salati diddai magana ne akan hukunce hukunce sura ka kunu qawamina lillahi wato fi hududillah shuhada'a bil qist wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dil kasance masu tsayawa akan gaskiya masu tsayawa akan adalci domin shi adalci kamar yadda muke faɗi a haƙƙin Allah ne ba haƙƙin wanda za ka yi wa ba haƙƙin Allah ne akan kanka sashin ibada ne saboda haka shi wanda za ka yi wa adalci ba shi da alaka da wannan adalci ba shi da alaka ma'ana ya kyautata ya munanta ya yi wani abu bai yi komai ba ba ya da alaka da adalci domin adalci ibada ce ga Allah Allah kake yi wa kuma adalcin nan tana ɗaya daga cikin wato usus addinin musulunci akwai wasu abubuwa wanda gaba ɗaya shari'a take gina a kansu gaba ɗaya shari'a take gina a kansu in ka so zaka iya cewa usus wanda rayuwan ɗan adam da ɗan uwansa ɗan adam addinin musulunci ta gina su a kansu kuma waɗannan abubuwan guda uku su ma dukansu an ambace su a cikin wannan ƴan ayoyin da suke nan kusa-kusa a aya a baya mun karanta al-yawma uhilla lakum at-tayyibat وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين me wannan aya take koya mana A ta'ayu, zamantakewa ya za mu zauna tsakanin ɗan adam da ɗan adam ya za a zauna akan asas na zaman lafiya ya za a zauna akan asas na girmama juna kamar da yadda Allah ya faɗa mana a suratul ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu lita'arafu shine at-ta'aruf wanda gaba ɗaya wato duk ilimin masu bincike a cikin zamantakewan dan adam da dan uwansa dan adam yana nan a ƙarƙashin wannan sashin na wannan ayar lita'arafu ya za ku yi ku zauna kuma lita'arafun nan shi aka koya mana a ayan al-yawma uhilla lakum at-tayyibat ya za mu zauna tsakaninmu da juna ba zalunci babu ta'addanci babu fada shi yasa shi yasa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ranar hudaybiya ko da yazo zai shiga garin makka sai ya ji sai mutanen quraish suka ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai sai suka shiga shiga kayan yaki da sauran suna fitowa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kai zai sami Quraysh ne yaƙi ya haukatar da su sun zama ba su gane komai sai yaƙi sai fitina da su bar ni mana idan Allah subhanahu wata'ala ya sa sauran mutane tunda su sun ki karba sun ce sai yaki za su yi ta yi da ni to su bar ni a daina yaƙin ni da su in Allah ya sa sauran mutane suka karbi wannan addinin shikenan su su zauna a kafircin su in ko mutane ba su karba ba shikenan sai su zama tare da su a cikin kafirci ma'ana asali shine zamantakewa cikin aminci tsakanin dan adam da ɗan uwansa dan adam ko ka ce ma tsakanin dukkan halittan Allah wannan bayyananne ne asali na biyu ayan alola ta yi magana a kansa ko fata yamma musa idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu Allah liyaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun me kenan sauƙaƙawa sauƙaƙawa raf'ul haraj ɗauke damuwa rashin tsanantawa mun yi wannan bayanin jiya ko shekaran jiya rashin tsanantawa sauƙaƙawa kullum ka zama mai sauƙaƙawa inna hadha dina la yusrun wa lan yashadda dina ahadun illa galabahu yassiru wa la tu'asiru bashiru wa la tunfiru watan dai addini ya ginu akan sauƙaƙawa ne sauƙaƙawa kada ka tsananta wa mutane malamai suna cewa wai fuqaha fuqaha masana kenan suna samun fifiko ne cikin iya gano wa al'umma sauƙi idan ka ga faƙin faƙihi ya kai faƙihi to shine in mutane duk suka ga ba mafita sai ce a ga hanya da za a sami sauƙi cikin wannan matsala to ya zama babban faƙihi kenan manya-manyan ƙa'idojin fiƙihu kamar yadda muka sani gaba ɗayansu ko uku daga cikinsu aƙalla cikin biyar ko mafi yawansu suna kewayawa ne akan ya za a yi a sauƙaƙa wa al'umma ya za a yi a sauƙaƙa don haka baya daga cikin addini tsanantawa ga mutane kullum abin da ake nema shine ya za ka samu mutane sauƙi cikin rayuwarsu cikin ibadansu sauƙaƙawa kuma wannan sauƙaƙawa ga dukkan halittan Allah da dukkan halittan Allah a ka'ida ta uku ita ce wannan adalci adalci ita ce abin da wannan ayar take magana a kansa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil adalci yiwa wanda kake so da wanda baka so adalci shi yasa kullum muke faɗi hadisin Ammar ibn Yasir na cikin Sahih Bukhari ya tattara dukkan waɗannan usul din da ya ce min aslin iman ko na farko ya ce al'insafu min nafsi wa batnu salami lil alam wal infaqu min iktar ya ce abubuwa uku suna daga asalin imani ko su ne asalin imani ya ce kai wa kanka insafi kai wa kanka adalci na biyu ka yaɗa zaman lafiya tsakanin dukkan halittan Allah tsakanin dukkan mutane ka yaɗa assalam assalam zaman lafiya aminci na uku ka ciyar ko da kai kana cikin rashi baka da shi kana cikin talauci baka da shi ka zama kai tunaninka ya zaka zama mai bayarwa ba mai karɓa ba ala kulli halin waɗannan ayoyin uku sun haɗa duka waɗannan usul ɗin wanda malamai suke cewa gaba ɗaya tashri'in musulunci yana gina akan su ko ka ce gaba ɗaya zamantakewan ɗan adam da dukkan abin da Allah ya halitta a bayan ƙasa yana gina akan su ya ayyuhal ladina amanu kunu na lillahi shuhada bil qist wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu kada kiyayyanku da mutane kada kasancewa mutane su ba su son ku ko ba su kyautata muku kada wannan ya ɗauke ku zuwa rashin adalci gare su aidilu ko aqrabu littaqwa ku yi adalci shine abin da zai fi jawo su kusantar da su zuwa ga jin tsoron Allah ko ko shine abin da yafi kama yafi kusa da abin da Allah subhanahu ta'ala yake so an yi maganganu da yawa na dalilin saukan wannan ayan a wasu sun kawo kisan zaid ibn haritha a wanda nana khadija Allah ya kara mata yarda ta mallake shi kuma ta mallaka wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iyayensa daga baya suka ji labari ashe ba bawa bane kama shi aka yi kawai aka je aka sayar da shi a kasuwan bayi suka zo suna son shi su karbi abin su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to shikenan ya bashi shi zabi ya zabi wanda ya fi so ya zaɓi ya tafi tare da ‘yan uwansa ko ya zauna bawa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam an ba shi zaɓi ya zaɓi wanda yake so ta dai san yadda ɗan adam ke son gida ko mawaki yana lau anna Allah wa alal aflaki ammarani la qultu fi sirri wal alani rabbirji'ni ila watani ko yadda ɗan adam ke son gida Ko yin ko lalacewan gidan komin lalacewan gidan nasa ko ya gidan nashi yake ba kyau an ce wai wata rana akwai wata kabila mash'uma a cikin kabilan larabawa a kabilan kabilan bahila wanda wanda mawaki ke cewa walau qila lil kalbi ya bahili awal kalbu ni shu'li dhaka nasab wai da za a ce ma kare kai ma dan bahila ne da sai kare ya fara haushi saboda bakin cikin an kira shi daga wannan kabilar ta bahila an ce wata rana wani mutumin bahila ba kauyen bahila ana kaddarawa wai wai Allah subhanahu wataala kaddarawa ne ya tashe shi yana tambayan shi me yake so Allah ya mashi zai shigar da shi aljanna yace eh yana so amma da sharaɗi kada a bari 'yan aljanna san shi ɗan ƙabilan bahila wato yana nan dai da son ƙabilansa da son gidansa eh, ba a canza masa ƙabila ba kar a bari a san shi ga ƙabilansa to duk da wanda ɗan adam yake da wannan son ƙabilansa da son gidansa ya zabi ya ci gaba da zama bawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wannan yasa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan sun tafi yi mashi kyaututtuka ko ya 'yantar da shi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya jingina shi zuwa kansa ya ce daga yanzu ya zama ɗan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a ka'idan dai a larabawa da suke yi a wancan lokacin a kuma ya ƙara masa da ɗauko jininsa sallallahu alaihi wa sallam danginsa mafi tsarkin jini ya aura masa to Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyi da muka sani a suratul ahzab yana gaya mana cewa a'a wannan ba shi ne abin da ya fi dacewa ba a tsaya tare da abin da ya fi dacewa ya aka dai wato abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abin da ya dace ne amma ba shi ne ya fi dacewa ba Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ayoyin da muka sani a ko suka ce a'a an saukar ne saboda kissan nan da muka sani na lokacin da wani musulmi ya yi sata sai wasu ‘yan uwansa musulmi suka yi ƙoƙarin su jingina satan a wani Bayahudi, cewa a'a ba musulmi ne ya satan ba wani Bayahudi. Allah subhanahu wataala ya faddaha su ya saukar da alqur'ani cikin barrantar da bai hudan wata cikin tsarkake shi cewa ba laifinsa ba ne a musulmin ne shi ne mai laifin daga cikin ayoyin da aka saukar wannan aya ya ayu ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا i'dilu ko aqrabu littaqwa ya adalci shine abin da zai fi soyar da zuciyar waɗanda ba musulmin ba zuwa gare wannan wannan ayar za ta aikatu sosai a yanzu halin da muke ciki a ƙasan kaman izna ne gare mu taqullah ji tsoron Allah inna Allah khabirun bima ta'malun Allah subhanahu wataala masani ne da abin da kuke aikatawa wato masanin abin da kuke bayyanawa da abin da kuke koyewa na وعد الله الذين آمنوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم الله سبحانه وتعالى يتي الله ياي القول ga wanda suka yi imani suka kuma ƙara da kyawawan ayyuka suna da gafara wajen Allah watan Allah subhanahu wataala zai gafarta musu zunubansu kuma zai ba su wani lada mai girma a mun sani dai ko da yaushe Allah subhanahu wataala baya barin imani kadai sai ya hada shi da kyawawan ayyuka watan mutum yayi imani ko da yake ba mun ce idan mutum yayi imani idan mutum yana da imani ko bai da kyakkyawan aiki bai da amfani ba amma dai abin da ake nema kullum shine ka ƙara akan imani da kyawawan ayyuka dan ka cancanci waɗannan alƙawura na Allah subhanahu wa ta'ala wa كفروا وكذبوا والذين na والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم wanda kuma suka kafirci kuma suka ƙaryata ayoyin waɗannan su ne ma'abuta wutan jahi Allah ya kare a kafircewa nan kamar yadda muka sani duk aka ce kafircewa shine ƙaryatawa saboda haka kamar an yi atsafin abu akan kansa ne domin duk wanda ya kafircewa Allah subhanahu wataala ya ƙaryata ayoyin Allah amma wasu malamai suka ce a'a kamar al-Imam al-Ghazali a cikin ta'rifin sa da kafirci shi a wajen sa kawai an ce kafirci shi ne takdibur rasul karyata manzo sallallahu alaihi wa alihi ko da yake yayi bayanai masu zurfi kwarai da gaske abin akan abin da yake nufi da takdibur rasul din yaya menene zai tabbatar da takzibur rasul dan akwai abu da yawa da shi yasa ake samun matsalan kafirta wani ko mutum sai ya jingina wa wani karyatawa ko da ko bai karyata ba to amma al-imamu subki ya faɗaɗa tarifin wanda ya zo a kan misalin wannan ayan da muke magana a kai ya ce a kafirci shine jahadun ce, awir risala Au fi'lu shay'in au qawlu au aw au aw au mimma hakama shari'u kufri fa'ili yace ba dole sai jihad ba ba dole sai ƙaryatawa ba da ƙaryatawa da kuma aikata wani aiki ko faɗin wani magana ko da ba ƙaryatawa wanda shari'a ta shar'anta cewa wanda ya wannan kafiri zai mutum ya ce a shi wallahi ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah amma sai ya je ya rika rubuta ayoyin alkur'ani da jini ko da najasa misali ko ya je ya saka ayoyin alkur'ani a najasa misali wannan kafiri ne ko da kuwa a baki ya ce ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah ina fatan mun fahimta saboda haka wanda ya aikata wannan ya kafirta ko da yake akwai bayanai sosai kamar yadda kullum muke faɗi kafirci wajensa zuciya ne wannan magana ba ta warware wancan bane wajen kafirci zuciya ne to amma akwai abubuwa kaɗan wanda shari'a take hukunci da kafircin wanda ya aikata ko da ya yi da'awan shi zuciyansa mai kyau ne wannan kuma hukuncin shari'a ne hukuncin Allah kuma yana wajen Allah ko mun san hadisin Bukhari da Muslim na mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi ya bamu labarinsa wanda ya zo rasuwa ya wasiya ya ce in ya mutu mutanensa su bar jikinsa ya bushe in ya bushe su daka su garinsa in sun yi garinsa su bari sai iska ta taso su je su watsa a teku aka je ranar tashin kiyama Allah subhanahu wataala ya umarni da tekun da iskan da duk su haɗo abin da suka ci na jikinsa ya dawo ya haɗu Allah ya tashe shi da kun fayakun yace me yasa kai haka yace wallahi Allah tsoronka tsoronka yasa ne saboda ya rayu yana ta masha'a yana ta aikata barna so ya san gaman shi da Allah ba daɗi a ganinsa ko irin yadda zaka ji matsafa suna faɗi su a nan duniya ne rabonsu sun san dama lahira ba su da rabo to irin wannan yace shi ya rayu yana ta barna saboda haka ya san ba shi da rabo a lahira dan haka ya aikata haka dan kaman kila ko hakan zai sa ba za a iya tada shi ba kenan to kaga ya rayu cikin kafirci cikin manyan sako ma akalla ma bamu ce kafirci ba ya zo mutuwa ya aikata mafi munin kafirci dan wannan kafirci ne wannan abin jin cewa akwai wani abu da zai wa Allah wahala zai sa Allah wal iyazu billahi ba zai iya tada wanda ya mutum a wannan yanayin ba amma duk da haka Allah ya ce to shikenan a kai shi aljanna saboda wannan latifar ta tsoron Allah da ita ce ta sa ya aikata wannan to wannan ba ɗin nashi ya cece shi ya zama dan aljanna to wannan wajen Allah ne da haka hukuncin Allah kullum a hukunci ne mai faɗi shine zaka ji ana maganan abin da kudura take hukunci akai hukuncin shari'a kuma abubuwa ne bayyanannu wanda shari'a ce mana umarni da shi mu hukunta wanda ya aikata ko ya faɗa da wannan hukuncin batsininsa kuma Allah subhanahu wataala shi yake tawallinsa wallahu ya tawalla sarair na ya ayyuha Allah amanu amma. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ku waɗanda suka yi imani, ku tuna ni'imar Allah gare ku, lokacin da wasu mutane suka yi himmatu su shimfiɗa hannayensu a kan kuwa dai su cutar da ku kenan kinaya ne na yaƙa wato su cutar da ku fa kaffa aidihim anhu sai Allah ya kame hannayensu ya hana su ya ƙi ba su iko akan wannan cutarwa wattaqullah ku ji tsoron Allah subhanahu wataala wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kuma kada masu imani su dogara da kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala ko sun yi aikin kan su dogara da aikin kada tawakkalinsu ga Allah ya rage masu himmansu cikin aiki amma kada himmansu cikin aiki da iyawansu da aiki da kyautatawansu da aiki ya maida da su su dogara da aikinsu su ki dogara da Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayar akwai latifa muhimmiya a ciki ita ce ɗan adam kullum ya fitina ni'matul aba ya fitina ni'iman bayarwa bai cika tuna ni'matul salbi ba bai cika tuna ni'imar amshewa ba wata ni'iman kara cuta daga faɗa maka a baya ɗazun nan aya hudu kafin nan ko uku an ce ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi nan ni'imatul atan nan kuma sai Allah subhanahu ala ya gaya mana to kuma ba wai ni'ima kaɗai bayarwa bayarwa ba ne. balma ni'imomin da suka fi yawa su ne ni'iman korewa watan hana cuta ya same ka kana nan kana ta faman neman tuwo kana ganin kai baka da kuɗi ka fita tun safe har yamma baka sami komai ba duk fa kana wannan dan kana da lafiya ne duk fa kana wannan dan kana da lafiya ne wata rana wani wani marubuci babban malami an kama shi an ɗaure shi shekaru to wata rana sai aka fito da su daga prison din za a kai su ina za a canza musu prison ga su a mota ta window suna ganin motoci mutane na ta kai kawo su ma suna cikin tasu motar ya ce abin da ya fi bashi mamaki shine duk mutanen nan ga wasu suna dako ga wasu suna ta ayyukan karfi na wahala suna jin kansu sun yi zufa sun yi cikin datti da zufa da sauransu suna jin kansu suna cikin wahala ya ce amma mu gaba ɗaya muna wata duniya daban da duniyarsu muna duniyar da za mu ba da duk abin da muka mallaka don mu sami kanmu a ɗaya daga cikin waɗannan kawai mu fita daga wannan mu sami yanci mu zama muna da yancin kanmu za mu je inda muke so za mu ki fita lokacin da muke so mu fita lokacin da muke so to kaga wannan suna cikin ni'amus sal ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yake mabawa, ta hanyar tunkuɗe masa cuta wanda da yawa dukan munan muna cikin ni'amus salbi da ba ma ciki da ba mu sami kanmu a nan inda muke ba yanzu ko da ya kake jin cewa kai kai matsaloli sun yi maka yawa kai kullum matsaloli da sauransu wallahi kana cikin ni'imomi marasu iyaka na kariyan Allah subhanahu wata'ala na korewan cuta gare ka akwai shararriyar kissan mutumin nan ko da ake bayarwa wani wanda zai je airport ya zo shiga ya tuntube kafarsa ta ta goce ne ko ta karye ya jawo masa dai missing flight yana ta bakin ciki abin da zai je yayi ya rasa ba zai sami zuwa ba an je an gyara masa kafa ko hannu ya dawo masauki a hotel ya kunna talbijin farkon abin da zai gani shine plane crash dukkan fasinjojin da ke cikin jirgin da ya kamata a ce yana ciki dukansu sun mutu ba mutum ɗaya da ya tsira to wannan yana cikin ni'amus salbi rubbama baka fa mana'aka wa rubbama mana'aka fa a baka. me yuyuwa ne Allah ya hana ka alhali wannan hanin bayarwa ne wani hanin ga Allah baiwa zai yi Allah ya hana ka amma wannan hanin badawa ne to akwai ni'imomi da yawa da Allah yake wa bayinsa na tunkuɗe masu cuta wanda yake kuma ka ƙaddara ka kaddara wannan ni'imar ta tunkuɗa cuta Allah zai ɗauke ta akan bawa na lahaza ɗaya mai bawan zai kasance babu babu saboda cututtuka ko ta ina ko a cikin jikin ɗan adam mayakan da suke mashi aiki na kariya gare shi daga cututtuka ba za su kirgu da arkam ɗin da muka saba kirga ba wato da millions ko billions ba za su kirgu ba dukkan su aikin su kawai kare jikin ɗan adam daga cuta kaga duka wannan suna cikin ni'amus salbi wanda yake bawa baya gani to Allah subhanahu wataala ya ce ko da suka yi imani ku gode wa Allah da yi muku wannan ni'iman ta hanawa ta karewa ta tunkudewa an ce wannan ayar a ta sauka ne a yawmul ahzab yanda Allah subhanahu wataala ya faɗi a suratul ahzab din ko ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا lokacin da kafirai suka zo da niyan yaƙan musulmai Allah subhanahu wataala ya aiko musu iska da rundunansa to shine Allah yake tuna mana idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum wa kaffa aydiyahum ankum wasu ka ce a'a aka faɗi dai mawaƙin daban-daban aka ce a'a kissan Gauras ibn Harith ne mun san lokacin da Gauras ibn Harith ya so ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kishin gidi a ƙarƙashin itace in ni da kai ne sai a ce muna gengedi amma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a da abin da ake kira bacci da farke duk ɗaya ne a wajensa tanamu ainai aina ya ko aini wala ya namu kalbi kamar yadda ya faɗi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. sallam gauraf takobin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ke gefe ya cap ya ɗauke shi ya zare manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya daga ido ya kalle shi ko sauke ido ne don manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai daga ido ga kowa ba sallallahu alaihi wa sallam a ah. ya ce su biyu kawai ya ce to wa zai kare ka yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah irin ma ka san ka san wato irin irin faɗin nan da abokin gaba zai ɗauki abin ma kamar izgilanci ga takobi ya zare su biyu shi bai yi imani da samuwan Allah ba bai yi imani akwai Allah da zai yi wani abu ba sannan kuma wai wanda ya zara takobin yana tsaye yana ƙoƙarin attacking ɗinsa ya ce masa Allah nan da bai imani da shi ba shi zai kare shi ai yanzu ne ma zai gwada iya ƙarfinsa ko zai gwada isansa da ikonsa amma dai hadisin ya tsaya anan. sai dai ga gaurafa a zaune a gefe guda ga takobin shi a gefe guda sahabbai suka zo suka same su ya koma khadimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma mai hidima ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ai kun ji kun ji ya zo nan muna zaune ina kishin gida a wannan itace ya zara takobi wai zai kai mun hari ya tambaya wa zai kare ni na ce masa Allah to gashi nan da ya zaune manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zikiri ma ya kama ko a wani domin Allah ba sau ɗaya ce ba Allahu Allahu Allahu Allah ne mai kare to wannan shine abin da ƙarshen ayar take nuna mana wa ya tawakkalin falyatawakkalul A ga Allah kaɗai ya wajaba mu'minai su dokar ko da sun yi akhdhu bil asbab ko da sun ɗauki sababi don laifi ne ma izgilanci ne ga addini ga shari'a kin ɗaukan sababi ka ki tashi ka je kasuwa ko ka ki tashi ka je makaranta ko ka ki tashi kai karatu cikin dare gobe kana da jarabawa ka ce kai kawai ai Allah zai taimake ka za ka yi nasara a jarabawa ko ba kai karatu ba ko ka ki tashi kai sana'a ko ka ki tashi ka ci abinci ka ce kai kawai Allah ne mai kosarwa so zai kosar da kai wannan izgilanci ne ga shari'an Allah izgilanci ne ga sunnar Allah da ya sanya ta a cikin kawo. ina fatan mun fahimta dole ka tashi kai iya ƙoƙarinka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a a, a garu thawr ko lokacin da suke tafiya za su tafi da gari ya waye sai suka shiga kogo sai suka shiga kogo suna jira yamma yayi ƙafa ya yanke sannan su fito su ci gaba da tafiya ya san Allah na tare da shi ya san Allahn da ya kare shi a ɗakinsa da zai fito ya makantar da shahatul wujuh ya makantar da kafiran da ke tsaye a bakin ɗakin ya san yana tare da shi yanzu Allah da ya faɗi illa tansuruhu faqad nasarahu Allah ko iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana amma ya shiga kogon sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kafiran suka zo to kaga yayi abin da zai yi sai kafirai suka zo suna tsaye a bakin kogon to ai yanzu kuma ba wani abu da dan adam zai yi kuma ko da abin da dan adam na dabaran dan adam zai yi babu to ga yanan mazannuka bisnainillahi salisuhuma tawakkali wa fal ya falyatawakkalul mu'minun sai tawakkali ya zo yayi aiki to yanzu mun dogara da Allah kamar yadda ɗazu muka dogara ga Allah cikin mu mun dogara ga Allah zai kare ba mu kokonto cikin kariyan Allah subhanahu wataala saboda haka ko da ka yi aiki komin da ƙoƙarinka kada ka taɓa ɗauka dabaran ka da ƙoƙarinka shi zai cece ka amma kada dogaran ka da Allah ya hana ka motsawa da riko da sababi komin kankantansa ina yawan faɗi ko ka duba dukkan mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka duba zaka ga ina yawan faɗa wa ƴan uwa ya kamata a yi mana littafi akan wannan yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullum in zai yi mu'jiza irin wannan sai ya sa an yi riko da sababi gwargwadon iko sai ya sa an yi iyakan abin da za a iya yi lokacin da Jabir ya zo ya ce mashi ba Yahude mai bin shi bashi na dabino ya matsa masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tashi yayi ya je ya sami mai bin bashi ya roƙe shi kaga sababi ko ka rage masa ya ce ba zai rage ba ka rage masa ya ce ba zai rage ba ya ce to shikenan kai ina dan dabinon da kake da shi bai ce masa to shikenan buɗe hannunka ka dinga ɗiban dabino cikin hannunka ba a'a ina ɗan wanda ka noman kai iya ƙoƙarinka ko ya kawo abin da bai wuce buhu ɗaya ba manzo Allah sallallahu alaihi ya shiga ciki ya ce to a aunawa wannan ba buhunsa goma sha biyu aka auna masa buhu ɗaya na nan yanda yake kaga yayi yi iya ƙoƙarinsa shi jabir ta hanyar ya samar da abin da ya samar haka kuma a handak ɗin can lokacin da ya gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi abinci kaga ba kawai cewa yayi ku zo mu kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba cewa kawai ma'ida ya sauko daga sama a'a Jabir ya ɗaura ɗan abin da yake da shi na akuyan ya ɗan sa ta a wuta, ya ɗaura ɗan abin da yake da shi na masan ya sa a wuta, to ya gama nashi. Yanzu bari mu'jiza ce aikinta. To duk inda zaka gani ranar da manzo Allah sallallahu alaihi ya shayar da duk mutanen siffa da nono kwano ɗaya Abu Huraira Allah ya kara masa yarda aka aike shi ya je tattaro kowa da kowa ko aka tattaro kowa da kowa aka zo aka yi ta sha wannan ya sha wannan ya sha duk suka gama sha nono yana nan bai ragu ba kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da dai ya ce a kawo dan nonon abin da ake da shi ai iya kokari kai bazlin wusinka ranan da sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike su su je su nemo ruwa kaga sai da suka dinga tafiya inda tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai sa hannu ruwa ya rika bubbugowa to ai da ba sai an aike su sun tashi sun je sun nemo a'a dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya mana kokari fitar da iya kokarinka to idan ka fitar da iya kokarinka tare da cikakken dogara ga Allah subhanahu wataala cewa kuma ba wanda zai yi sai Allah to a nan taimakon Allah subhanahu wataala zai zo maka amma ka zauna kawai ka ce kai mu'jiza ko kai karama ko kai kawai Allah zai baka ka dogara ga Allah to wannan intihar kashe kai ne domin raina kamar yadda yace raina asbab din Allah ne raina hikiman Allah ne raini ne ga shari'an Allah subhanahu wataala hikimarsa na ya halicci abu kaza zai kai zuwa ga kaza wanda yayi kaza zai sami kaza kai sai kana so ka abbala wannan sunnar ta Allah subhanahu wataala Allah ubangiji ya ganar da mu a wasu suka ce a'a idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum kissar ran da Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen Banu Nadir ne a yana zaune a kasan wani gini sai suka hada baki su mutanen Banu Nadir suka hada baki ɗayansu ya hau saman dutse saman gini da dutse zai sako dutse wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aga ya tashi ya tafi to bayan ya tafi kuma mutumin ya hau ya sako dutsen <laughs> a iska to shine idza hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum mu kula da wannan idan shine sababun nuzul din da na gauraf idan shine sababun nuzul din duka abu ne da ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai amma sai Allah subhanahu wataala ya ce wa mu'mine dukan ku ne اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم don mene domin annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim domin manzon Allah sallallahu alaihi ya zama mana muna istisharin sa fiye da kowane ɗayan mu saboda haka ilhaqul aza ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaman aza ga kowannen mu kafa kaffa ankum hammu hammu idan aka ce hamma wato shine abin da mutum ya himmatu akan aikatawa cikin maratib ne na niyya muna yawan faɗi ko yana cikin martaboba na niyya niyya tana da maratib guda biyar tana da matakai matakai guda biyar a a akwai alhajisu akwai alhatiru akwai hadithun nafsi akwai alhammu akwai al'asmu ko wanda mawaƙi ya waƙe su maratibul qasdi hamsun hajisun zakaru fa khatirun fa hadithun nafsi fastami'a yalihi hammun fa azmu sai ce kullu harufi atsi wal akhiri fa fihi al-ismu qad waqa'a duka waɗannan guda biyar din banda azmu kadai idan mutum bai aikata ba idan mutum bai aikata ba to ba yi da laifi in sako ne ba yi da laifi idan mutum ya zama kawai abu ya zo mashi a hajis ne wato hajis abin da ake nufi da shi shine kawai abu ya ɗarsu a zuciyar mutum to amma shikenan sai ya yi isti'aza ya bar abin wannan ba laifi ko ko a'a bayan ya ɗarsu ma har ya raya ka san kaji an ce rayawa to abin ya dan zauna bayan ɗarsuwa shi ma ba laifi haka hadithun nafs ya zama ran shi ya yana sawwala masa ne ai mutum in yi kaza din nan zai iya tuba Allah zai yafe mashi sai ya dawo ya istighfari a ah, hadithun nafs akwai ham shine mutum ya sa maran shi kai zai yi wannan abin ni ma fa wannan abin da ake yi wanda Allah baya so shi ma gobe zai je ya aikata ko ko ya shirya yana so zai je ya yi a ransa shiri na rai ya gama shiryawa a rai shi ma wannan ba laifi idan ya bari wato bayan nan in ya tuba shi kenan Allah subhanahu wa ta'ala zai zai zai hana zai yafe masa a shi ake ce ma kaffu kaffu ko da za ka je malamin usulul fiqh suna magana jayayya akan al-kaffu hal al fi'lun da maganganun su duka akan wannan a na ƙarshe wanda ake ɗaukan laifi akai ake ba mutum laifi akai shine azumi shine mutum ya himmatu bayan ya sa maran shi zai yi ya tashi ya shirin yi ɗin, amma sai wani dalili ya hana abin faruwa kaga ya azma yi azma kenan gidan giya ne za shi ya riga ya je ya ma ba da kuɗi a ba kawo mashi giya ko ya zauna za a kawo sai ɗan patrol su zo su watsa su misali ko wani dalili ko gobara ya tashi to wannan ya riga ya yi azumi yana da zunubi Allah ya kare mu to ala kulli halin dai hammu dai shine irin wancan na annabi yusuf alaihi salam wannan idan ba a aikata ba yana cikin abin da za a iya cewa babu laifi a kan shi wallahu alam an yasutu ilaikum aydihum fa kaffa aydihum ankum fattaqullah wa ala allah falyatawakkal almu'minun a ga Allah kadai mu'minai ya kamata su dogara za mu hakura haka nan a za mu tashi gobe a falakad akhadha allah mithaqa bani isra'ila ga tambayoyi nan da yawa kan wannan ya ce muna son tafsirin ka, amma echo daga speaker yana sa shi da wahala ake ji har yanzu dai suna cewa suna bada da shawaran a rage volume to ni in nesa yanzu ana ji yanayin echo din wai haka yake amma an taɓa gyarawa an taɓa gyarawa ya kamata ya gyaru to Allah ya gyara mana a yi ƙoƙari a gyara gwargwadon iko lallai an ta mun complain ɗin nan ne wanda ya ce wasu steps ya kamata a biya a wajen saki idan akwai su kuma da an so saki aka yi idan akwai steps ɗin akwai punishment ga wanda ya yi saki bai bi steps ɗin ba a to akwai steps kam ga nan ma Allah alqur'ani ya faɗa mana wallahi ta khafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna ko fa in kun fala tabgu alaihinna sabila inna Allah kana aliyan kabira ko wa in khiftum shiqaqa fa ba'thu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allah bainahuma inna Allah kana aliman khabira kaga duka wannan ai matakai ne ko akwai matakai na sulhu da sauransu wannan bayanin na da tsawo amma idan mutum bai bi ba ya ya yi sakin kawai bai kyauta ba amma ba za a ce wai akwai punishment a kansa ba menene hukuncin macen da ta ce mijinta ya sake ta amma shi mijin ya yi denying sun cika rigima ne mazan nan wallahi wani lokaci ba su da haƙuri sai su sauri su furta abin da zai zo ya zama masu matsala a ah, saki in an yi shi an yi shi a amma a nan shikenan sai ta zo da bayyana ga alƙalai na naga sun kura min ido sai ta zo da bayyana in tana da shi in ba ta da shi kuma yaminuhu ko albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man anka amma dai ita in ta tabbatar ko da ba ta iya zuwa da bayyana ba in ta tabbatar ya sake ta musamman sakin kuma ya zama ba'in ne ghairu raj'i to ko da bata zo da bayyana ba to bai kamata ta makana mata kanta ba ya kamata ta bari ya zo ya kusance ta ba ta yi duk abin da za ta yi kada haka ya faru ko da a ƙarshe za a ce to ai hul'u ne to ne saboda ita ta tabbatar tana da yaƙini an yi din wannan yana tambaya niyyar azumi ana yin ta rana ta farko ne ko kowace rana a'a in kai niyyar rana ta farko ai ta wadatar kafin alfijir ka yi niyya kafin kafin lokacin fara azumi wato kafin alfijir bayan fadawar rana kafin lokacin kame baki wannan yana roƙon addu'a insha Allah mu ma muna roƙon nasa wani ya tambaya menene hukuncin matar da aka sake ta da tsohon ciki hukuncinta shine iddanta ta haihu da ta haihu shikenan cikin ta inda za a sake ta yau litini sai ya zama naƙuda ko naƙuda ya kama ta cikin dare gobe talata ta haihu ta gama idda ba zai iya maida ta ba wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna ya ce wanda ba musulmi ba zai iya shiga masallaci don ɗaura aure eh to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauke waɗanda ba musulmi ba a cikin masallaci na Sara na jiran wanda rabin Ali Imran ta zo a kansu ko ya sauke su cikin masallaci saboda haka ba za a iya cewa ba zai shiga ba idan da maslaha idan kuma ya kiyaye hurumin masallaci din mun san hurumin masallaci idan mutum yana kasurin sallah sai ya bi mai cika sallah shin yana nufin ba zai koma wa kasar ba kenan a'a shi a wajen al-Imam Malik mai kasru bai kamata ya bi mai cika sallah ba kamar yadda mai cika sallah ma bai kamata ya bi mai kasru ba kowannen su ba zai bi kowanne ba amma mafi saukin karaha shine mai cikawa ya bi mai kasru ya fi sauki akan mai kasru ya bi mai cikawa to to amma idan ya bi shi shikenan inda ma ju'ila imam imamu li yutamma zai cika sallansa ba da ko akwai wasu aqwal din ba wannan ne kadai kauli ba shine dai mafi shahara cewa in mai kasu ya bi mai cika sallah zai cika sallah akwai amma akwai wasu aqwal din daban-daban da wannan ina ganin al-Imam al-Qarrafi ya kawo har har kauli uku ko hudu ko biyar a cikin az-zakhira akan wannan matsalar wannan ya ce mutum zai iya cin kyautar wanda a cikin kasuwancinsa akwai haram a ah, kai ina ruwanka haram din ba nashi bane kai kai me dame ka wanda ba za ka karba ba shine idan ya zama duka dukiyan an tabbatar haram misali mutum yana yana kasuwancin giya sake kenan ko yana kasuwancin alkhanzir ko makamantan wannan amma dan wai kawai akwai shubha ko ko a ah, ana tunanin ya hada haram da halal to ka sani ko daga cikin halal din ya baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi kyautan waɗanda ba musulmai ba ba su mura'atun wani hurma kuma bai tambaye su wannan dukiyan har har ɗaya daga cikin iyayen mu'minai ma daga cikin irin wannan kyautan ne sai da tuna mariyatul qibtiyya ko so so wannan ne kawai haruriya ce in mutum ya baka kyauta ai shi shi zunubi sanashi in ma haram din ne to kuma kuma kai kai <laughs> huwa lahu haramun walaka sadaka <laughs> ko walaka hadiya a ah, sai dai idan zallan dukiyar nashi kamar riba ne gaba ɗayanta ko ko a'a irin da ya da ya kini an san duka haram ne to wannan da wannan ma addu'a yake nema akan wata niyya da suka sa a gaba insha Allah Allah ubangiji ya taimaka ya bada nasara ya tabbatar da alkhairin ciki wato wannan yana magana ne kan ramakon sallah mutum ne ana bin sa magriba da isha'i bai yi ba sai lokacin asuba a ai yana gudun asaran jam'in asuba ina ai zai rama magriba da isha'i nan ne sannan yi asuban ko da zai yi shi kadai ne wato ko da jami'i zai wuce shi zai yi asuba shi kadai zai fara rama magriba da isha saboda man nama an salatin au nasiha falyusalliha idza zakara idza zakara ko wani na tambayan wani nau'in zunubi ne Allah ba zai yafe ba shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha muna tambayan menene hukuncin aikin gwamnati ga amace musamman mata aure wai to me yake so in ce aikin akan kansa ba haramun amma cakuɗa da keɓewa da tabarruj bayyana jiki da sauran abubuwan duk irin waɗannan to dai haramtattu ne ai haram din bayyananne ne sananne ne amma aiki akan kansa matan sahabbai ba suna fita har wajen jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ne suke aikin kula da majinyata da sauran abubuwa irin wannan mata sun kasance suna aiki da yawa mabambanta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabbai da zamanin sahabbai akwai mata da aka suka shahara ma masu hisba ne ma a kasuwa masu watan tabbatar da an bi doka ba a saba wa doka ba to da yake an san hisba ma yanzu ashe muna da su a Najeriya so ala kulli halin ba aiki ba za a ce da sauri haramun bane sai dai a babin saddu zari'a wannan kuma wani babi ne daban bana so in kusa cikin sa illa duk wani abu wanda yake haramtacce ne haramtacce ne ko ga ma'aikaciya ko ga wancan ba ma'aikaciya ba Keɓewa da namiji bayyana al'aura ga wani namiji a a da sauran duk abin da yake ƙari akan wannan wato namiji ajnabi duka wannan haramtattu ne to idan ya zama ba za a iya aikin ba sai an yi wannan to kaga sai aikin ya zama an hana shi a babin saddu zari'a wato toshe kaban barna saboda ba zai yoyu a yi aikin ba dole sai an yi wancan barna amma in ya zama za a iya yi ba a yi wancan barnan ba shikenan wannan ya ce yana azumi amma maziyi na zuwa masa kuma ba da sha'awa ba a ba komai sai sai kawai lokacin sallah ya tsarki a ya ce shin ya zama wajibi ne mutum ya idan zai bada zakka ya faɗa wa wanda zai ba ciwon zakka ne an so haka kwarai da gaske an so haka kwarai da gaske shi duka ibada ta farilla ana son bayyana ta so da yana da kyau wanda zaka bashi ya san cewa abin da kake bashi kenan a kuma zai iya bada zakka daga dukiyansa wanda bai riga karba ba kamar na kwangila yana jiran ya karba in yana da kuɗin kuma lokacin bada zakkan shi yayi kuma kwangilan an yi processing kila kuɗin bai fito ba zai iya lissafawa in yana da kuɗin ya bayar in baya da shi zai iya lissafi idan kwangilan ta fito sai ya mika kawai sai ya bayar wannan ya ce an yi tarawih a masallacin su limami ya yi raka a hudu gaba ɗaya ba sallama sannan ya ƙara hudu gaba ɗaya ba sallama sannan ya yi uku to wato wannan akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi raka a hudu gaba ɗaya ya yi raka a hudu gaba ɗaya ya yi raka a uku gaba ɗaya ya inganta Bukhari ya ruwaita Muslim ya ruwaita amma abinda malamai mafi yawa suka fahimci daga wannan hadisin saboda salatul laili masna masna mafi yawan malamai sun fahimci cewa abin da ake nufi watan babu tarwiha din yana yin biyu ya sallama sai ya tashi ya ƙara biyu ya sallama sai ya zauna ya huta shine arba'an jami'a to amma wasu kuma sun fahimci irin wannan fahimtar da wannan yayi to kuma tunda fahimta ne ba damuwa kowa yana da yanci ya yi fahimtar da ya fahimta daga daga nassi wannan bambanci ne na fuqaha watan bambanci ne na mazhabobi na malamai a ciki amma dai mafi yawan malamai fuqahul amsar sun tafi akan raka'a biyu ake yin sallan dare ba a ba a sal raka'a fiye da biyu a ba a yi sallama ba a wannan ya ce yana son fassarar wannan baiti ya ce kai kai karan ka tafakka fa innal fiqa afdalu qa'idin ila albirri wattaqwa wa adalu qasidin fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu ala shaytani min alfi abidi wato mahallu shahid a ciki dan na san abin da kila yake nuni kenan wato mutum mai ilimi guda ɗaya mai kame kai to ya fi wa shedan wahala akan ubbad masu bautan Allah marasu ilimi wanda suke bautan Allah ba da ilimi ba guda dubu sun fi ma shedan sauki ya batar akan mai ilimi ɗaya bacar da shi saboda shi yana da karatu fiqhun shi zai hana shi bacewa wannan ya ce shin wajibi ne idan mutum zai aure sai ya istikhara ba wajibi bane ba wajibi bane zai iya addu'a kawai idan kuma ya istikhara to sayyidina Jabir ya ce manzo su umarni da istikhara a cikin kowane abu amma ba dole bane amma fa istikhara guda ɗaya ne na sallan nan fa istikharan Jabir na hadisin raka'a biyu da addu'a duk wata istikhara ba wannan ba ba istikhara ba kacici kacici ce ba ta da asali da eh, istikhara guda ɗaya ne Allahumma inni watan baiwa Allah zabi shine istikhara duk wani istikhara da ba Allah ka ba zabi wato ba sunan shi istikhara ba kai dai ka nema masa suna ka bashi suna amma ba istikhara sunan shi ba wannan ya ce in zai istighfari ya kara da wa tubu Ilai ya zo da riwayoyi ne wasu riwayoyin sun zo a haka wasu kuma ba haka mutum ne yake neman wani mukami na duniya amma ya ki tashi ya je ya nema ya ce idan rabonsa ne Allah zai kawo masa ga wannan makami ne ya zama yana da dukkan mu'ahilat yana da duk abin da ake bukata na wannan mukamin baya cikin irin wancan ahzu bil asbab din da muke magana domin ma neman mukami ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai a wasu hadisai ma ya hana ko mutum ya tashi yana nema domin duk mutumin da a yes mukamin ya zo masa bai nema ba to Allah na taimakon shi akai amma idan ya nema kuma zai iya zama an bar shi da iyawansa duk da yake ba wai ana nufi shi yasa nace a wasu hadisai ba ana nufin cewa ba za a neman ba kuma kwata kwata wato ya danganta ne idan kaga cewa ka cancanta kuma kaga cewa za ka iya kyautatawa gwargwado kuma kaga cewa zai tsallake ka to ba laifi kai na annabi yusuf ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim babu laifi amma idan ba haka ba abin da ya fi kyau ma shine kar ka nema saboda in ka nema din za a iya barin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ba mu sanya lamarinmu ga wanda a hannun wanda ya nema. Allah ya taimake mu. Amma dai duk da haka ba ina nufin idan mutum ya ga cancanta da abu kada ya neme shi ba. Sallu ala nabi kare. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil Alhamdulillah, an saurari karatun tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin babban limamin Najeriya, limamin masallacin Najeriya na Abuja National Mosque, a Sheikh Profeso Ibrahim Ahmad Makari. Allah Ubangiji ya saka wa Malam da alheri, Allah Ubangiji ya sa mu amfana da abin da Malam ya karantar da mu na daga cikin alkur'ani Ku ci gaba da sauraron mu a wannan tasha ta Taskiya TV don ci gaba da kawo muku karatuttukan malaman mu na tafsirin alkur'ani da suke kawo mana a wannan tasha mai albarka. Allah Ubangiji ya alfanar da mu, Allah ya sa muna cikin wanda Allah yake ‘yanta a wannan wata na Ramadana mai albarka. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.